da daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha takwas ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa a kan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jimila kabiru fage tare da halima jumrau Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau za mu tattauna a ta wayar talfon kai tsaye da hajiya gamba mamman gusau shugabar mata a kungiyar muryar talaka da kuma Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi kan abubuwan yau da kullum. Za mu tattauna ne akan kafofin sadarwa na zamani, amfaninsu da kuma matsalolin da ke tattare da su, musamman ma idan ana yin amfani da su fiye da yadda ya kamata. ko kuma ta hanyoyin da ba su dace ba akan wannan batu za mu tattauna da kuma yadda amfani da su ke iya kawo gyara a zamantakewar iyali ko kuma baraka galibi ana ɓata lokaci mai yawa a kafofin sadarwa wani sa'ilin akan kallace-kallacen batsa ko karance-karance da rubuce-rubuce marasa wata fa'ida ga rayuwar mai yi amfani da waɗannan kawahin sadarwa ya zama ruwan dare maza na yi mata na yi samari da 'yan mata na yi kai har ma yara ƙanana na yi wani lokacin tsananin mai da hankali kan kahohin sadarwa fiye da kima kan sa miji ya shiga hakkin mata ko mata ta shiga hakkin miji ko kuma uwa da uba su shiga hakkokin 'ya'yansu ko kuma 'ya'yan su shiga hakkokin iyayensu. To kamar yadda Jamila ta haɗa muku yanzu haka muna tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau da Ahmad Abubakar Dakta za mu tattauna da su kai tsaye. Masu bin mu yanzu haka ta Facebook a shayin BOA Hausa kuma ku shigo mu wannan tattaunawar tare da ku. Kafin mu fara tattaunawa ga wata waƙar da muke so ku ji saboda sakon da ke ciki yayi daidai da batunmu na yau. Suhaima da Nazir Ahmed Hausawa Ziryams ne suka rera ta. da she know wasu wayar su har da ce su haima ta faɗa ni na faɗa wayar ga sharri ce kuma kai ce jamila ki so na abun mamaki mm. wannan waka ta daɗe amma kin ga ta dace ta dace da zamani ehe sosai a dama ta dama ta wannan zamanin ce amma wani hina ta dace da wannan batun namu eh kwarai da gaske kenan an daɗe ana banna da wannan sosai amma kuma da gyara ma ai eh to da gyaran <laughs> To ma saurare kamar yadda muka ce muku yanzu haka muna tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau shugabar mata kungiyar muryar talaka da kuma Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi da hoshin al'amuran wato hoshin bakin al'amuran yau da kullum. Hajiya Gambo salamu alaikum. Yaya ne matsalar? Yalo. Kamar akwai wani ƙara ba ma jin ba ma jin mu da sai ƙaran. hello yawwa to yanzu ina jin yawwa ya gamba kina jin mu ko eh, ina jin ku to salamu alaikum wa alaikum salam hajiya halima da ke da hajiya jamila ina muku barka to muna godiya sosai da kika amsa wannan gayyata ta mu tattauna da ke akan wannan batu na kawohin sadarwa ina godiya ni ma da kuka gayyace ni Yawwa, to sai kuma ahmad dakta kana jin mu Hello, ina jinku. Yau wato, salamu alaikum, ina wuni. Lafiya kalau alhamdulillahi. To sannu sannu kai ma dai muna godiya da ka samu dama ka amsa mana wannan gayyata mu tattauna da ku a wannan daidai wannan lokaci. To alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah. Yawwa to tambayar mu ta farko barin yau hajiya gambo mamman Gusau ba san kai ba ne amma dai Ajiya gamba mu gusau me za ki ce game da waɗannan kawohin sadarwa na zabani suna da wani amfani? Eh, ko da ma ki san ka ai ba ki ba saboda mu amma ta kan sadarwa dai ko da tana da amfani yawa amma kuma tana da rashin amfani da amfani da yawa saboda amfaninta kin gani na farko akwai mm-hmm. akwai bakarwa sannan kuma idan muka koma wurin zamantakewar tarayya shi ma yana da amfani kwarai da gaske domin a cikin kullum za ki ga an turo abubuwa na ilmantarwa za ki shiga in kiwon lafiya ba ka da shi zamantakewar aure sada zumunci za ka samu abokanka wanda ba ka baka san su ba ko kuma da sauran yana da amfani kwarai da gaske to kuma idan na koma wurin maganar rashin amfani shi yana da yawa kwarai da gaske shi ma saboda akwai cutarwa kwarai da gaske wurin harkar irin yan nan din da suke yi mata da yawa mata da yawa aure ya mutu saboda shi sannan kuma wasu sun halarta wasu rasa dubiya sun kwarai da gaske sannan kuma abin da yake faruwa a duniya suna shiga za ka gani kamar yanzu a harkar whatsapp din nan kana tafiya shi da yake za a turo da hotuna da bidiyo za ka duba za ka ga abin da yake faruwa yau da gobe an yi abin nan cikin sakan za ka ya shigo ka gani kuma za ka mm. yawa to ahmad abubakar dakta me za ka ce to alhamdulillah harkar sadarwa musamman a wannan yanayi da muke ciki an samu ci gaba sosai a wannan zamani musamman bangaren da ya shafi harkar sadarwa ta kasuwanci inda mutum yana daga nan kasar najeriya zai iya yi wa wani abokin kasuwancinsa da ke nesa a wata ƙasa kamar china ko america magana ya nuna masa ga irin kayan da yake so ya tura mai hotunan kayan ko ma ya ɗau bidiyon irin abin da yake so da irin samfur da yake so a yi masa irin wanda a najeriya ake bukata shi kuma i masa kudin da za a yi bayanin kudin da yanayin yadda za a yi ko kuma shi a can kasar ya turo masa yanayin irin abubuwan da yake siyarwa kai kana nan najeriya ka gani kai placing order ka ce eh, a turo maka kaya kaza ka tura kudi a turo maka kayan su iso haka ta bangaren ilimantarwa wannan harka ta sadarwa ta taimaka mana sosai ta yadda akwai manyan malamai wanda suke a duniya kai ba za ka iya ganin su ba suna can wata ƙasa amma za su iya zama su yi rikodin bidiyo na wani bayani ko wata hudu ba ko wani karatunsu ko wata sanarwa ko faɗakarwa a aiko shi ɗan bidiyo ƙarami bai fi mintuna ba a turo ta whatsapp ɗin nan mutane su dinga gani ko hello Koi, hello eh yawa ka dan dauke ni instant video chat da ake yi inda mutum ko ina yake a duniya za ka iya bidiyo call kai masa waya yana kallon ka kana kallon shi ta amfani da skype ko kuma imo imo da da viva da sauransu so da haka wannan hanya ta kawo mana ci gaba sosai mm. duk inda mutum yake ko da bai da kuɗi a wayarsa dan kuɗin da suke caza dan kalilan ne so da haka ka iya tattaunawa da wani abokinka ko ɗan uwanka ko wani dai wanda yake ba garin kuɗe ba ku daɗe kuna tattaunawa ku kalli hotunan juna ku kalli bidiyon juna akwai abin da ake cewa boys call ko da wayar ka babu kuɗi in dai za ka iya yin whatsapp za ka iya rikodin muryar ka ko ta minti nawa ce ka tura masa iji shi ma yi rikodin muryar sa turo maka amsa nan da nan saboda haka mm. akwai ci gaba sosai alhamdulillah ana amfanuwa sosai mm-hmm. To ga wani wanda ya rubuto mana ra'ayin shi ta Facebook Muntaka Liman Tureta ya ce magana ta gaskiya kawohin sada zumunta na zamani suna da matukar amfani amma ga ma'aurata musamman matan musulmi to rashin amfaninsu ya yi yawa duba da yadda suka zama wurin yaduwar batsa da kuma ƙulla hulɗoɗi na sharholiya wanda hakan haɗari ne ga zamantakewar armi. Ni kuma a gani na ba mata kawai bane ke wannan abu yadda mata ke amfani da waɗannan hanyoyi haka maza ma suke maganar batsar da ake da yake yi ta mata mazan ma suna yi me za ku ce akai? Ajiya Gambo. Ina ji gaskiya abin da ya faɗi haka ne gaskiya ne saboda su tarin yawa zaki ce ko mijinta bayan ta shimfiɗe shi za ta ɗauki waya ta koma lungu ta ringa hira da wani can bayan fage wanda haka sanadiyar shi ya kawo mutuwan aure da dama sannan kuma su ma mazan haka ne mace ta koma tana bacci za ki gan shi yana can sai ya ce a'a shi magana aikin ofis yake yi ko ko wane ne alhali ba haka ba ne wani ma za ki ga ya bude ya buɗe irin blushin din ne ya koma yana kallo ko ya kori matar ya rufe ɗaki ya goma ta ya ji daɗi shi kaɗai maimakon ya je ya samu matar shi saboda haka nan wannan abubuwa a gaskiya ya kawo rarrabuwa aure da yawa ni sai na ga wanda lokacin matar shi ta fara yi to daga baya sai ya damu kullum ya ce ita kullum tana nan akan bibi wane ne wace ce ya hana ta takat ya zo ya kwace wayar shari'a har wurin iyayenta aka je Baya an kwace wayar kuma shi kuma daga baya sai Allah ya jarabce shi da wannan abu ya je shi ma ya saya ya fara ya fara to daga baya dai dole auren nan aka zo aka kashe shi ya rabu. sannan kuma kin san akwai yaudara a rayuwa akwai mazan da zaki gansu ta wurin an zo an haɗu wani ya nuna maka ƙarya shi wane ne ko wance ce alhali ba haka ba ne ya zo ya shiga rayuwar mata dan akwai group din da nake ciki na 'ya'ya mata zalla wacce ta fito ta ce ita shekara biyu suna soyayya da miji da namiji to amma kuma ita bata taba ganin shi ba kuma bai taba mata alheri ba amma shi ya shara mata ƙarya ya ce wai shi babban soja ne amma ya kira ba zan faɗi suna ba cikin manya-manyan sojojin nan na Najeriya ce shi ne to irin wannan kin gani inda gaske ne to ya fito ya bayyana kan shi mana ta gan shi ta san shi duniya ta san cewa eh da gaske yake yi to amma ya ki ta tura a a gano shi ya ya fito ya ki so irin wannan dole ne mata mu mu rinka taka tsantsan da rayuwa ba wai ina kuce ma ba ne mata mu akwai a cikin mu wa'inda suke wa'innan abubuwan na ƙarya harka ce tafi wannan zaki haɗa ɗan ƙarya ki ce miji namiji to ga abin da nake so kai mini ya ringa ita ma ta ringa gudu amma a gaskiya mazan to fi yin irin wa'innan abubuwa a ciki so tarin yawa kuma za ki gani mata irin hotunan mu da muke sa haka nan ko a profile ɗin mu so tarin yawa za ki ga namiji ya ɗauki fuskanki ya je ya samu wani tsiraici ya turo cewa ke ce kin ganin ma ya riga ya bata miki suna ko wani abu mata ya kamata mu ringa dan hattara wurin irin sanin hotunan da za mu ka especially matan aure ko waɗanda suka riga suka yi fice aka san su kuma wata fim kwanaki da naga an turo hotonta an haɗa fuska an sa amma ga ta tsirara kin ga wannan ce ba wanda ya gani in ya sani ya san cewa sheri aka yi mata to amma kuma irin sakan hotunan nan shi ma yana jawo matsala kwarai kwarai da gaske sannan kuma akwai wanda ya ma ita ma wata karya ya ce gashi nan shi kaza kaza ne babban mutum ne wane ne wace ce suka haɗu in fact gaskiya ya kawo ma makullin mota ya bata a hannu ya ce gashi nan ke rike na baki wannan mota babba babban mota shikenan sai ta ce to ya ajiye makullin mota ita ba za ta karba ba Allah da ya bata wannan basira ta ki karɓa makullin mota sai ya matsa mata ya ce lalle lalle sai ta karɓa to ta ga mutum kosashe lafiya tsayar man doki ai ya wuce gaban ya yi mata ƙarya sai ta karɓi makullin nan na rantse da Allah jalima wannan labari wai ni da ido na na gani ba wai wani ne ya bani labari ba ta karɓi makullin mota nan tun da ta karɓi makullin mota Allah cikin ikon shi ta fara ciwo kuma bata kara ganin shi ba bata san inda duk abin da ya faɗi a kan shi karya ne an neme shi a rasa yarinyar na haka nan kadangare yake fita ta gabanta a ido na aka yi an kawo ta wurin mai magani amma alhamdulillah ta samu sauki to mu mata muna da ɗan kwaɗayi wani lokaci mu ringa lura da irin mutumin da zai fito saboda ma kamar yan cultism din nan yan kungiyan asiri yawanci sun fi fitowa social media suna yaudarar mata a nuna miki ga abu za a yi miki a je a bada jinin kuma akwai kwanan nan last week ne aka yi a sokoto an ce admin ta sace cikin yan group ta je ta yi sallama gidansu yarinya ta fito ta ɗauke ta a mota to a sai dai mun ji labari an ce an tsinci yarinya a ta to kin gani ya kamata a ringa sani irin guruf da ake ciki da irin matanen da ake mu'amala da shi ni zai so tarin yawa duk yanda za ka yi ka ce ba ni a ki ko nan baki gaskiya yana da wuya in baya saboda na san illar shi a cikin facebook na samu yaron da ya zage ni a mm. shekaru na mm. ya ce wai gaci nan ni din nan na isa zan ɗauke miki komai ki zama shuga momi ita zan miki da abin da kike so wane ne wace ce sai na zage shi tun da na zage shi na rage batanci yana aiko min da sakon batanci to in kin lura yanzu bana ma kuma mm. duk kwakwaka duk kwakwaka ka yi ka yi in baka nan ba zai wuya in baka in ba na tabbatar da hankalinka da natsuwarka da na san na san ka ba baya to shi ne zai iya daukan abin nan kada in cin yau dakta lokacin yawa <laughs> <laughs> to Ahmad dakta to ji bayanan da ta yawanci dai mata ta nuna mata na da lahi amma kuma maza abin kuna da yawa dai hajiya ta bayyana bayanin ta kuma bayanin da ta yi daidai ne saboda kowa da abin da yake hange kuma aikace ruwan da ya taba ka ne ruwa ko saboda hakikanin gaskiya ita social media akwai alkhairi a cikin ta akwai rashin alkhairi idan kai amfani da ita ta hanyar alkhairi lalle za ka faɗaka za kuma ka karu saboda tun da aka buɗe alal misali facebook Ah, zan iya cewa ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fara hawa facebook a nigeria kuma ah, mun yi tarurruka kala-kala da mutane daban-daban za ki ga damar social media ni da kai ma a facebook muka haɗu ko ahmad dakta na ce ni da kai ma a facebook muka haɗu na ga irin rubuce-rubucen da kake na ce ya kamata ka a ji ka a rediyo ware da gaske mutane da dama wanda baka isa ka gansu ba baka isa ka kalle su kai musu magana ba baka isa ka haɗu da su ba ka social media ta ba da dama yanzu ana haɗuwa ana tattaunawa ana yin magana a harkar social media za ka haɗu a cikin yanzu friends ina da nake magana da su akwai waɗanda a yanzu ministoci ne a yanzu special advisors ne wanda ni ban isa ne magana da su ba harkar social media zan iya magana da shugabannin kasashe na afirka wajen guda uku wanda a zahiri a gaskiya ban isa magana da su ba hmm. harkar social media zan yi magana da profesoshi manyan malamai waɗanda ban isa in gansu ba ma inda suke amma na samu damar da za mu iya zama mu haɗa gurup akan wani ra'ayinmu ko na siyasa ko wani interest da yadda muke da shi ko harkar kasuwanci mu zauna mu tattauna har ke ga wata ran an zo an yi mitin a wani gari an ga juna an gaisa a yanzu harkar social media akwai waɗanda gwamnonin da suke ci zaka ga duk kasan su abokananka ne kun haɗu da su a tarurruka da dama kun gaisa hannu da hannu kun canza ra'ayoyika wanda inda ba dan social media ba baka da wannan ikon to mm. amma kamar yadda hajiya ta faɗa lallai social media tana da ɓangarori da dama waɗanda suke zama illa bari na fara da wannan illar da ake faɗa ta cikin gida social media ta kashe aure da yawa amma duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa mutum ne zai sai wa matarsa waya waya mai kyau isa mata data ya tafi ya batta shi yana wani garin ita tana garin su daban karshen ta 'ya'yan an tura su makaranta ba abin da za ta yi a gida idan baka koyar da ita ilimin addini ka nuna mata cewa ta dinga shagaltar da kanta wajen karatuttuka na addini da karatuttuka da za su amfane ta ba dole za ta buɗe waya idan ta buɗe waya social media din nan bayanai ne kala-kala daga mutane daban-daban idan ta shiga social media na chat kamar whatsapp da sauransu waɗanda ake irin tattaunawa chat to akwai group-group da ake yi wasu group din na alkhairi ne za ka ga wata macen an buɗe group na koyon girki ko koyon sana'a a dinga turo musu hotunan abinci kala-kala tun daga yadda ake sayan kayan haɗin abincin har zuwa yadda za a haɗa abincin har zuwa yadda za a dafa shi sai kiga mace ta zama kamar makaranta ce a wajenta amma fa sai da kula wata kuma a hakan sai wata ta je ta buɗe group na lesbianism directly wata za a rubuta group din na lesbianism ne ko kuma group din sai a yi a yi wato wato wato a dakta wato kana maganan maɗigo yin maɗugo kenan mhm. sai gurup din aka tashi ba wai za a ce gurup din yan maɗugo ba ne a'a wataƙila sai a ba da gurup din wani suna a ce gurup din makaranta littafi kaza ko gurup din kawaye kawayen juna ko masoyan juna ko abokan juna ko makaunata juna ko grup din 'yan kano ko 'yan kaduna ko 'yan abuja ko grup din masoya wani ɗan indiya ko masoya wani ɗan wasan hausa da haka za a shagalci mace idan ta shiga suna hira suna hira sai kawai wata 'yar wannan maɗugo din ta koma ta ne mata tatin daban sai ki ga nan da nan mace tun tana bin abun tana cewa ba ta so ba ta so yau da gobe freja akwai abin da ake cewa fiya freja tunda waɗanda suke magana za su yi ta tsora mata su ta yi ta yi sai ga mace tun ba ta yin irin wannan gurɓatattun tarbiyyar za a dinga aiko mata da bidiyo tana kallo da hotuna tana kallo to ɗan adam da jiki tunda halittar ɗan adam tana da wasu hormones na sha'awa shi yasa ai aka ce ita misali bangaren zina kar ma ka rabe ta kar ka kusance ta so da matsayar ka kusance ta wata ran sai ka yi to tun ana tattaunawa ana dan yi hankali hankali in aka samu gurbataccen mace sai ta je ta fara irin wannan halayya hmm. ko kuma kamar yadda ajiya ta faɗa za ki ga yawanci ana haɗa guruf din ba inda ake fa wannan irin waɗannan harkar social media ko whatsapp mutum ne kawai zai je ɗauko hoton wani ba fa shi ba ne zai je ɗauko hoton wani babba ko mashahurin mutum sai ya sa tun da ba magana za ke da shi keke da ke ka gan shi ba sai ka dinga ɗauka da wancan kake magana kuna magana kuna magana wata ranku ku harka ciniki ko kuma daga karamar eh, abu shine ce ka tura masa kuɗi katin waya ka tura mai kati tun kana tura ɗan ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari biyar wata ran ice katin dubu biyar yake so to ga mutanenmu da kwaɗayi idan ka ga babban mutum ne nan da sai ke ta tura mai kuɗi yanzu sau nawa za ka ga an je an buɗe account an ce wannan account ɗin sarki ne in banda sarkin kano misali ya fito ya ce shi bai da account a social media sai wani ko je ya sa hotonsa ya fito yana bayani in wata ran kana neman alfarma ga sai ka ta tura wani katon banza can kuɗi ba tare da ka san wane ne kake turawa ba to mm. da haka harkar social media harka ce akwai ci gaba akwai rashin ci gaba amma akwai buƙatar ilimi da nazari akan yadda za ka amfani da ita ta daidai ta yadda za a bunƙasa a ci gaba yanzu gwamnati da gwamnati ba ta amfani da social media amma yanzu na fara ganin wasu gwamnatocin sun fara amfani da gwamnati da social media inda za ki ga duk inda shugaban kasa zai je ko duk inda wani gwamna zai je za a dinga ɗaukan hotunansa ana turowa domin mutane su dinga gani su dinga nuna ina ya je su dinga nuna ayyukan da yi idan ya yi wasu ayyukan a dinga turo hotunan ko kuma ɗan kananan bidiyo ana tallatawa duk wannan duk abin ci gaba ne Yawa, Ahmad da Dakta kayi maganar sani a samu ilimin yin amfani da ta kaka waɗannan hanyoyi za a ba a samu wannan ilimi. To hanyoyin da ya kamata a ce mutane babban abin da mutane za su lura da shi wajen ilimin harkar sadarwa shine abu guda biyu. Harkar security. Security shine ya za a yi kai ka yi amfani da social media. Su yanzu misali WhatsApp, misali Facebook. Facebook an yi shi ta yadda idan kana da shi kana da wani private policy da suke tsarawa privacy option idan ka je akwai inda za ka danna inda abokanan da za ka zaɓa sai wanda ka san shi idan ba ka san mutum ba ba za ka yi ajin ɗin shi a cikin abokanan ka ba sai wanda ka san shi ba kawai wani ne zai zo ko ya yi ajin ɗinka ko ya responsing yana son ya zama friend ɗinka kai accepting ba ka daina accepting ɗin mutanen da baka sani ba so da za ka iya accepting mutumin da yake barawo ne ko ɗan fashi ne ko tarar ɗan boko haram ko kuma masu sace mutane ko da haka sai wanda ka san shi shi za ka yi asaftin din shi mm. sannan na biyu shine ba kowa ne za ka dinga tura hotuna ba mutanen mu suna da wani kuskure da suke yi kowa zai dinga ɗaukan hoton iyalansa kiga mutum ya ɗau hoton matarsa hoton ƴaƴansa yana ta ɗorawa a social media ina ta ɗorawa a social media yana ta ɗora sirrinsa yau yana yana gida ya ya aika da location ɗin da hoton gidan nasa ya tura go an jima ya tafi ofis ya aika da hoton shi a ofis ya aika da location din shi mm. gobe zai tafi abuja ya aika yana hotel kaza ya aika ya dawo kaduna ya aika ya koma kano ya aika to su ba mutane suna kallon yanayin inda kake zirga-zirga kana faɗar sirrinka ne ga inda kake ga yadda kake ga yadda kake komai irin wannan ne yanzu sabon salon da aka fito da shi na kidnapping wanda ake zuwa a sace mutane a dinga cewa sai sun biya wani kuɗi za a sake su to irin waɗannan mutanen suna amfani da irin wannan salon ne ai tracing ɗinka ta harkar abin da kake turawa kana yi yau da gobe karfe mm. kaza kana gida karfe kaza kana ofis mm. yau kana kaza so da haka sai an ilimantar da mutane yadda za su gano yadda za su dinga amfani da social media suna kare security ɗin kansu da security ɗin shi kansa pejin nasu yawa Hajiya Gambo a ganin kiyaya miji ko mata za su iya kaucewa hwadawa tarkon waɗannan matsaloli da kawahin sadarwa ke aiharwa a zamantakewa ta iyali. Yawwa Hajiya Halima to ya kamata su buɗe sirrin juna. Ko ba gaskiya ba ta san me a ciki yake aikatawa shi ma ya san take aikatawa. Saboda a ci ne nake ganin cewa za a guje ma wannan al'amura irin ko da yake wata tana cikin yi ma in ta gama za ta goyi bai san me ke yi ba wannan abu dai sai dai a sa ido kwarai da gaske a ringa faɗakarwa ana wa'azantarwa a ya ringa mata wa'azi ko ta mai wa'azi kuma abin da zan kara a kai watan hakan 'ya'yanmu a jihadina 'ya'yan hmm. da namu da muke gani amana ne a mu mun sayi waya mun mika musu mun ba su ɗaki ba irin masu gidan turawa da masu kuɗi wanda za a cire wa yarinya ɗakinta daban to ba san yaran suke yi da daddare ba akwai yara za ki gani in dare ya yi sun shiga barwo sun musallama da iyaye an shiga to wallahi tallahi ba ba da ba a yi cikin babu baɗalar da ba a yi a cikin shi mm. yarinya ta kan duk yadda ake harka na auratayya a cikin waya su iyaye su sa ido a kai sosai sosai sannan kuma su san me 'ya'yansu suke suna karɓan su suna dudduba wasu abubuwa gaskiya ni yanzu yara na duk yadda aka yi waya ka kullum ne sai na bude na gane kake yi kuma wani irin hotuna ka tara da wani irin bidiyo ne a ciki domin in babu mai kyau zan goge in kuma ni zan tura musu to tabbaci hakika na wa'azantarwa ne zan musu kuma ilmantarwa kuma mm. maganin harkan girki mm. zamantakewa ya kamata a ido kwarai da gaske abin da dokta ya faɗi duk haka ne mm-hmm. abin da ya fada na bayan ne haka ne saboda haka mutane a hatara yawa eh, eh, na eh dama zan ce akwai abin da zaka kara daga karshe tun da ah, lokaci ya ah, fara daga ah, mana hannu musamman akan harkar da ta shafi gida mm. musamman harkar da ta shafi gida yanzu fa abin ya wuce tunanin yadda su mutane suke zato duk wanda ya sayi rariya ya san za ta zubar da ruwa duk wanda ya ce zai sai wa matarsa waya isa mata data ta dinga chatting to gaskiya tsakani da Allah ya buɗe mata wata kafa ne ta to amma ah, amma kuma kuma maza ai kuma maza ai kullun kuna Facebook kuna Twitter kuna WhatsApp kuma kuna maganganu da matan da ba naku ba abin da yake faruwa shi namiji duk wani namiji zaki tarar da cewa daga safe zuwa rana yawanci yakan shagalta da neman kuɗi ko aiki ko kasuwanci. Akwai waje da aka ba da misali cewa mijinta sun haɗu a WhatsApp suna chatting haka na ashe bata sani ba sun yi appointment a sa duk Ashe mijinta ne sai da suka je suka haɗu. daga ranar nan sun zama ya canza. Yawa to lokaci lokaci lokaci ya yaji ya gamba mamman guso mun gode sosai da Ahmad Abubakar daktar Allah da za mu ci gaba da wannan tattaunawa muna godiya sosai yanzu a madadin. Jamila Kabiru Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Cornelius Halima Jimrau ke sallama da ku ku huta lahiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.